Wasu tagwayen bama-bamai sun tashi a kasuwar Terminus da ke tsakiyar birnin Jos, inda aka sami rasa rayuka da yanzu haka hukumomi ba su tabbatar da adadinsu ba. Lamarin ya auku ne da misalin karfe shida da rabi na yammacin yau a wajen shagon cin abinci na Mr. Biggs da ke kusa da shataletalen Terminus inda ake hada-hadar da kayayyakin gwanjo. Na zanta da waɗansu da ke wurin da bama-baman biyu suka tashi don jin yadda lamarin yake. Sunana Ibrahim Abbas yanzu nan shi muna guri ne yanzu ga gawawaki nan ni dai na ji gawawaki sama da guda bakwai yanzu nan yanzu kuma mota ta shiga gangare ɗan kwalli daidai gidan layi sun ɗigo yanzu gawawaki a cikin mota bai kirga waɗannan ba ga kuma guda uku a shida guda biyu a ƙasa ga wata mata ma an wuce da sai ta ma tana nan jini kace kace an wuce da waɗansu cikin asibitin da sara filin bon yanzu nan mm. yanzu ga sojoji ne da yan sanda sun soma zuwa da yan bigilanti yanzu muna nan ba ɗan bigilanti ne muna gurin. muna sa mutane su dawo baya kuma sun su dawo baya. eh mutane suna taruwa amma muna nan mun yanka shi kuma sojojin suna kora da mu yan bijalaki muna koran mutane saboda mutanen muna ganin kamar an sake planting din wani dan wayanda suka je wanda ya tashi a cikin daidai gidan layi to mutane sun fito da gudu wajen jiya suna kalla abin da ya faru ta gudun A kuma akwai wani a bayan su daidai gidan rotar daidai ran da ba su tanne su ma da tashi a gudun wallahi. Eh, to amma yanzu yaya dai yanayin yake yanayin. yanzu yanayin garin da yake samu amma dai mutane sun ta ne ana kuka yanzu haka mutane wallahi abun ba shi gaskiya yawa. suna na murtala lawan. e ga ga waki kata gwamna ɗaya ya tashi mutane sun to ta wajen mista duk saboda ɗayan ya tashi ta nan inda za ki shiga yan kwalli to an to da gudu za a yi ta can wajen runabout can ma ɗaya ya tashi a wajen wannan bala'in mu ya ishe ku ga mu mun fito ma an ma mutuwa ne mu za mu mutu kawai A to me za ku yi kuma a gurin bai kamata kuma ku ja baya saboda kila jami'ai. Eh, mun ja bayan ai to in ba ja Ba a daɗe ai kowa sun so amma ba na buri shafe. E to mai magana suna na sarki bashi ne daga Duwala Joshua wanda aka fi sani da eh, Sadat. Za ka magana nan da nake miki muna cikin gawaci ne wanda ake iba ga wulbaro nan ma an turo ana iban mutane da ga wata mota nan kuma a cikin ma mutane sun gudu saboda motan ana gani kamar ita ma akwai bom ana tunanin motan kamar akwai bom a cikinta. Wasu kenan ke bayanin yadda tagwayen bama-bamai suka tashi a kasuwar Terminus. Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura. Ko a watannin baya ma wasu tagwayen bama-bamai sun tashi a kasuwar ta Terminus inda aka samu hasarar rayuka da dama. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.